da kalkilla masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkan kwadawar haka kuma barkan mu da haɗuwa da ku a shiri na musamman daga nan Khalifa TV wanda eh, wannan shiri ne muna iya cewa shiri ne wanda Khalifa TV ya samar da shi musamman saboda dacewa da wannan lokaci na wato maganar zakar da kai wanda hakan yana nuna an zo ƙarshen Ramadan kenan za kuma mu tattauna wannan maudu'i akan abin da ya shafi zakar da kai tare da shahararren malamin nan wanda yake kuma limami ne a ɗaya daga cikin masallatan babban birnin tarayya abuja wanda kuma kun saba ganin sa a shirye shirye daban-daban musamman da shirin nan naku mai farin jini kwarai da gaske wato shirin fasalu ahla zikir wanda yake amsa tambayoyinku tare da cikakken wato bayani mai gamsarwa wato shek ah, munar adam koza limamin masallacin gishiri da ke katamfe a dainan babban birnin tarayya abuja da shi za mu tattauna wannan ah, maudu'i wanda zai yi fashin baki kwarai da gaske domin a fahimci shin kam shi wato zakar da kai din nan ya yake ya matsayinsa addinin musulunci ya ake yin sa da dai sauransu akan kallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akan kallahu masu kallon mu sace yau kuma ga kwa a wani shiri na daban saboda dacewa da wato a zakatul fitr saboda ganin cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mu ƙarshen Ramadan a ah, kallahu a shirin namu ah, shiri ne na musamman wanda kamar yadda kuke faɗa ko malamai munasaba ne ya sa muka samar da shi a muka bashi suna da shiri na musamman domin duba abin da ya shafi ciki da bai na ita wannan zakatar fitar din nan a ah, shi zakatar fitar yaya yake ko kuma ya matsayin sa yake a addinin musulunci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 na farko abin da ake nufi da zakar da kai Shi ne wani adadin abinci da ake fitarwa daga dukkan musulmi a ƙarshen watan azumi in na ce dukkan musulmi ba sai wanda ya yi azumi ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fardanta ta akan namiji mm. ya fardanta ta akan mace ya fardanta ta akan yaro ya fardanta ta akan babba ya fardanta ta akan bawa ya fardanta ta akan ɗa kaga a cikin waɗannan dukkan mu ittifaka mun san cewa yaro azumi bai waje ba kan shi ba mm. amma a cire masa zakatul fitri wajibi ne da haka zakatul fitri wata sadaka ce da ake fitarwa a ƙarshen watan Ramadan wanda ake bayar da ita ga miskinai mm-hmm. ana kuma fitar da ita a kamfacin ko a kan dukkan musulmi wanda ya halarci wannan watan ya kai lokacin wajabcin zakatul fitr hmm. matsayin zakatul fitr a musulunci hmm. malamai sun yi ɗan. magana kaɗan amma dai saɓanin ba wani mai yawa bane saboda jamhur sun tafi akan cewa wajibi farilla ne ba sunna ba ce ba mustahabbi ba ne domin hadisin bukhari na Sina abdullahi bin umar da ya faɗa sai ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min ta'amin hmm. ala kulli muslimin ko kuma ala kabirin wa sagirin wa zakarin wa unsa wa hurrin wa abdin minal muslimina to tun da yace farada jumhurin malamai suka ce ma'anan shi ya wajibta ya fardanta duk da waɗanda suke ce a'a ba farlanci ba ne na wajibci mm. ana nufin a nan fara da ƙaddara ya gwargwaje ya sanya ta zama miƙidarin sa'i da haka suka ce sunna ce ba wajibi ba amma dai jamhur suka ce a farada din nan mm. ba wani dalilin da za a cire shi daga ma'anan shi a tafi mm. zuwa wata ma'ana matukar ba wani dalili ya bayu zuwa ga haka wannan kamar jawabin da ya fi karfi kenan eh jawabin jamhur jawabin da ya fi karfi da yawan malamai sun ce akan cewa wajibi ce mm. dan ai ana ma ramata. na'am gajin da ana rama ta kaga ai ya tafi zuwa wajibcin ta wannan shine zakatul fitri wa hukuncin ta a musulunci wajibi ne kuma a hikimar farlanta ta hmm. sayyidina abdullahi ibn abbas a hadisin shi hmm. yana cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatul fitri tuhuratan lisaimi wa tu'matan lil-miskin Allahu manzo Allah ya farlanta zakatul fitr saboda hikima guda biyu hikima na fari mai azumi hmm. ka san akwai ita ibadar azumi ibada ce da ake so a yi ta fiyo na'am yanzu idan mutum ya shiga sallah daga takbiratul ihram zuwa assalamu alaikum banda sallar ba abin da yake hmm. idan mutum ya je aikin haji in ya fara ibadar aikin haji duk abin da aka ce wannan rukuni ne aikin haji in ya shige shi zaka shi kadai yake hmm. baya hada shi da wani amma azumi daga hudowar rana daga hudowar alfijir hmm. zuwa faduwar rana shine azumi ya kai a wannan tsakanin fa zaka ga an jijjefa abubuwan da ba azumi gaskiya ne kamar misali maganganu na shirme hmm. maganganu na ƙarya wanda manzo Allah ce mallam ya da kaula zulul amal bi fa laysa lillahi hajjatu fi ayyada wa sharabahu hmm. da ire-iren waɗannan za ga mai azumi yana har haɗin tsagwa da ba ibada ba hmm. to me zai zo ya zazzare ya ciccire waɗannan kusakuran da aka yi lokacin azumi sai ya bar azumin biyu gangare shi duk wani abu da ya shiga mara kyau a tsince shi Kasan dai aka ce daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana mai azumi ya killace harshen shi hmm. ya killace gaban shi banda ibada ba abin da yake bane mai wahala dole za ka ga ana cikin ibada hmm. ana jajjefa wasu abubuwa na kusa kurai to me zai tsintsince Allahu akbar manzo Allah sai ya sanya mana zakatun wannan zakatun fitr din ita take tsintsince duk wani abu na kuskure da ya shiga cikin azumi hmm. duk wanda ya kare azumin wata guda sai zakatun fitr to duk wani abu na kuskure da shiga ya tsame shi yayi kafara shi da wannan zakatun fitr wannan ne dalilin ma da ya sa wasu malamai mm. suke cewa duk mutumin da ya azumi mm. bai yi zakatul fitr wato azumin nashi yana kila wakala suna nufin ai yana ca kuɗe mm. da wannan kusakuran da ba a tsantsance ba amma da ya zakatul fitr shi kenan to hikima ta farko kenan hikima ta biyu shine sai Abdullahi bin Abbas ya faɗa shi wa tuhumat wa tuhumat lil masakin hmm. a samar wa miskini hmm. abinci hmm. ranar idi ranar murna ne rana ne da kowa yake zama cikin iyali shi ya nishadi akwai nishaɗi ga mara abinci babu babu to sai manzo Allah a wani hadisi ya ce uhnuhum an su'al ko uhnuhum yawm al-eid an su'al talaka ma da bai da abin da zai ci wa ranar idi dai ku hana shi bara ku bashi yadda kuka zo kuka zauna cikin iyali kuka yi nishadi mm. shi ma ya zauna cikin iyali nishadi kar ya tafi ana murnan sallah yana ce yana neman abinci ya tafi faskare ya tafi gina rabi dai ya samu abin da za ci a shi ma ranar ya gane yana da wadata dan haka shi ne hikima guda biyu na zakatun fitar ga hukuncinta wajibi ne alƙaulin jamhur mm. hikima shi ne. mai azumi ga abin da ya benefitin hmm. ya tsarkake azumi shi da kusa kurai hmm. shi kuma talaka a ranar da talaka da mai kuɗi kowa zai ci ya ƙoshi kowa zai zauna ciki iyali shi murna wannan dai a takaice shine magana akan zakatul fitr da matsayinta na'am Allah. masu kallon mu kuna tare da mu a shiri na musamman daga nan Khalifa TV shirin na muke tattauna maudu'i mai taken zakar da kai saboda kasancewa mu mun zo Allah madaukakin sarki ya kawo mu ƙarshen Ramadana kuma kuna jin irin bayanin da shi Sheikh Munir Adam Koza yake yi a cikin shirin ah, a Sheikh kai bayani akan yadda take da kuma matsayin ta addinin musulunci kamar ita wannan zakar fidda kai din nan ah, ah, ya ake yin ta ana yadda ake dabbaka ta to yadda ake yin ta ana fitar da gwargwadon sa'i daya mm. sa'i ɗaya shine mudu hudu da mudun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu da Hausa ma ake ce masa mudun nabi mudun nabi gaskiya ne to sunan kenan muddu muddun nabi hmm. to guda hudu mafi yawa ba sai mun tsaya muna ta wani dogon kwatance ba hmm. ko ina zaka ga akwai shi hmm. amma abin da zai sauƙaƙa mana yanzu idan ma akwai al'ummar da ba su da mudu din idan hmm. na san lokacin da muna yara in an zo za a fitar mu hmm. ake dora muna kaiwa hmm. akwai ɗaiɗaikun mutane da a gari za ga wasu suna da mudu din wasu suna ma da sa'in za ga ana turawa a ce a gidan wani a aro gaskiya ne a gidan wani a aro to idan akwai irin wannan a gari kaga ko da idan ka aro su daya mm. ka iya gwadawa sai ka zuba a wani kwano na gidanka mm. daga bana ka san ko da baka samu aron sa'in can ba mm. ga abin da yake ka samu ma'auni ka samu ma'auni idan an rasa wannan tafin hannu na mutum mai yalwan tafi ba mai karamin tafi ba ko mai kancan mun tafi ba eh. <laughs> idan zai ciko tafin shi haka sau hudu ya samar da sa'i ya samar da sa'i shi ba mai karamin hannu can can ba kuma ba babba sosai ba ba fa masu kanana irin namu ne <laughs> <laughs> to masha Allah to to idan aka samar da wannan shi ne akan kowane mutum daya na'am akan guda hudu guda hudu na'am in kuma sa'i ne sa'i daya mm. ko kuma kwanan shan ruwa wanda mu a can mm. muke ce masa tiya mm. wanda yake daidai da mudu biyu irin na area Abuja din wanda aka sani da mm. babban tiya to idan aka cika shi aka shafe a maimakon a cika shi har bakin nan maimakon a cika shi tsolon tsoli irin na masu saidawa eh. in aka cika shi cikon ruwa aka shafe to amma dai malamai ma da yawa suna ce a cika a cika din tsolon tsolin ba laifi bane duk da wasu malamai al'imam Malik yana cikin su yana ce a'a shi yana karhanta wannan karin mm. a bar shi yadda aka ce sa'i din kawai ji mm. ya ce a cika shi cikin ruwa shine sa'i mm. yana ganin a yi hakan aka ce dan me in an kara ai an kara lada sai ce abin da yake jiwo tsoro in aka bar mutane suna karawa ana ce musu akwai lada cikin karawa mm. sai ce to wata rana lissafi zai zo bace wanne ne asali na annabi wanne ne kuma wanda mutanen suka kara da neman lada da haka yadda na annabi yake a bar shi da Allah dan kar a gauraye karatu da haka shine cikon ruwa irin wannan tiya to haka ake fitarwa ga kowane mutum daya na'am ana kuma fitarwa yanzu mutumin da yake da waɗanda ciyar da su wajibi ne akan shi mm. to idan ya fi da nashi eh ka san to wannan kalmar da ka faɗa zan yi bayani na ba akram kalla. ko da ba 'ya'yan shi bane hmm. biyu ne ba 'ya'yan shi ba suke zama wajibi to dole to akram matar da yake wara kaga ba ɗaya ba ya ce. to dole mata fidda kai na'am mahaifan shi na'am idan suna da talauci hmm. to dole musu fidda kai na'am ƙari akan wannan mutum yana da mahaifi na'am mahaifin nashi mabukaci ne matalauci ne mm. kuma mahaifin yana da wata mata wadda ba mahaifiyar shi wannan ba mm, to zai fitar wa mahaifin shi mm. ya fitar ma wannan matar tashi to waɗannan su ne ba 'ya'yan da ka haifa ba yake zama dole ‘ya'yan da ka haifa ma duk lokacin da ɗaya balaga ba dole ba shi zai waka shi to akan kalla idan yana riƙon wasu yara fa yawwa to in yana riƙo akwai mutanen da ciyar da su yake zama dole a kanka amma ba dolen shari'a ba dolen ɗayan biyu ko dai dolen kyautatawa ko dolen kwadago sai ka ɗauki ɗan ƙwadago ma'aikaci ne mm. yana ma'aiki ko yaron gida ne ko sauransu kana biyan shi mm. sai kake ciyar da shi mm. wannan ciyarwar ka ce albashin shi da abincin shi yana wuyan kaladan aikin shi kun yi agreement da shi akan haka zaka biya shi kuɗi tunda kuma a gidan kai ke na aikace aikace kuma zaka ciyar da shi to yanzu wannan ciyarwa ce ta dole ta agreement amma ba ciyarwa ba ce ta dole shari'a don haka in ka ga dama ka mai da kai kyautatawa ce in ga dama ya fidda wa kanshi ɗaya kenan na biyu mutum ya auro wata mace sai ta zo da ɗan da ba nashi ba agola kenan agola to za ka ciyar da shi dole a babin kyautata don ba yadda za ka iya mm. a zo a zuba abinci ɗanka wana da ɗanka ka wance shi kuma yana gidan a ce a shi a tura baban shi a yi kuma sa ba yadda ka iya dole ka ce da shi to shi ma wannan dole ce ta kyautatawa ba dole ce ta shari'a ba dan haka ba dole ce ka fada in ka ga dama ka gudda mai fanima in ba ka gudda ba awa uban shi waya a ce to dan kan nan na gida raka masa fita kai a gidanka akan kalla am akan kalla wani nau'in abinci ake badawa nau'in abinci hadisi hadisin sai na Abu Sa'id al-Khudri ya zana wasu abubuwa mm. sai wasu malamai suka kalli nassin hadisin eh. ya faɗi dabino ya faɗi sha'ir hmm. ya faɗi alkama hmm. ya faɗi cuku ya dai faɗi wasu nau'in abinciccika ya ce haka muke fitarwa zamanin manzan Allah hmm. sa'am min tamrin wa sa'am min sha'irin wa sa'am eh, min aqitin wa sa'am min ta'amin akwai riwaya da yake cewa sa'am min burin. Na'am. To wasu ka ce ta'amin din shi ne Wannan duka abincin larabawa ne. Abincin larabawa yawa. To sai malamai da suka tsaya suka kalli wannan. Sai suka ce hanya ta gane abincin da aka fi fitarwa mm. shine abincin da aka fi amfani da shi a inda kake rayuwa ba komawa za ka yi hadisin baka ce a'a zakarfi da kai sai da dabino kawai mm. ko da alkama kawai ko da ciko kawai ta yi saboda shi ya zo a hadisi mm. yanzu dan Allah malam Isa ka ce mai zakarfi da kai da dabino ko da ciko ai ka ta da mu aiki bane to amma a can me yasa suke fitarwa shine abinci mafi rinjaye a biyasu eh. to mu anan shine a babu zaka mu anan sai a ce ko shinkafa ko masara ko gero ko dawa shine abincin da gidan kowa akwai to amma kan kalla idan mutum halinsa cin makaroni da shinkafa da kafada baya cin gero baya cin masara baya cin dawa zai fitar kuma da dawa to a nan malamai sun yi magana abun kula sai suka ce abinci a kowane al'umma hmm. kashi uku akwai abinci na ƙasa kurum akwai abinci na tsaka-tsaki za ka iya ganin shi gidan talaka ka iya ganin shi gidan mai kuɗi mm. akwai abinci na first class mm. ba yadda za ka gan shi gidan talaka sai in an yi batan mm. hanya sai ya samu amma dai ba shi ne na gidan shi ba kamar yadda akwai abincin da za ka iske gidan talaka ba yadda za ka sami shi gidan mai to sai aka ce to in haka ne irin wannan tsaka-tsakin wanda za ka gan shi gidan talaka gidan mai kuɗi shi ne wajabci na'am mai kuɗin da yake cin abu na first class hmm. an so ya fitar da irin abincin shi amma ba dole ba an so ne a an so hmm. in yayi haka ya kyauta amma in ya fitar da na galibin jama'an gari ya sauke waje mai kuɗi ne shi amma saboda mako hmm. abincin gidan talakawa ke ci a gidan shi to shi kuma wannan ba zai fitar daga abincin da yake ci da ce ai abincin gida na kaza ne hmm. a ce a ce to ai mako ne sa kake ci shi kafa karfin shi hmm. da aka dole sai ka je tsakiya din wannan hmm. in kai fitar da wancan dan cewa a gidan shi shi yake ci bai ya fitar da shi bai ba talaka kurum wanda shi kuma yana cin abincin kasa ɗin shine abincin shi shine ikon shi the lowest kenan the lowest one to shi kuma sai ya fitar a ciki ba za a ce to ya daga zuwa tsaka tsaki shi ma bai ganshi ba bai ganshi ba ma to wannan shine nau'in abincin da ake fitarwa na makan kalla eh. ah, a kan kalla wanda ya kai azumi an kammala azumin nan daidai lokacin da ake tafitar da zakar fidda kai din nan shi kuma babu ya azumin sa ashe ma dai har ya kasa fitarwa har lokacin ya wuce yawa to to to ita zakar fidda kai ya kamata mu faɗi yaushe take zama wajibi Na ma maka Allah abin da muka banta a baya daga lokacin take zama wajibi shine wannan amsa za ta fito za ta fita to karo maka suna cewa tana zama wajibi hmm. daga faduwar rana a wani kaulin suka ce tana zama wajibi daga huduwar alfijir kawai sabanin me ya jawo shi shin shi zakatul fitr tana bin azumi ne ko tana bin idi in tana bin azumi hmm. to sai hudo sai daga faduwar rana hmm. an yi bankwana da ita saboda rana tana faduwa aka ga wata wannan daren ba daren ramadana ba ne daren shawwal ne to don haka daga faduwar rana ta tashi to zine ta zama wajibi abin da ya bi bayan nan baka halarce shi ba eh. shi ma akwai ta samara ya malamin fikin suna cewa samarar khilaf wani natijan da ake cirewa cikin wannan sabanin idan kuma aka ce a'a idi take bi hmm. to shine take zama wajibi daga daga hudowar rana hmm. daga hudowar alfijir hmm. to almuhim wanda lokacin da zakatin fitar ta zama wajibi a kan shi ku ɗauka faɗuwar rana sai zama lokacin da rana ta faɗi na ranar na daren sallah mm. baya da abin da zai fitar mm. a matsayin fidda kai mm. har lokacin zuwa idi baya da shi har rana ta yi zawali a yi zahar ta yi baya da shi wannan ta fada a kan shi ba zai rama ba na'am ba ma zai rama ba ka kaddara la kaddara Allah na'am a ce daren sallah mutum baya da abin da zai bayar a fidda kai har washe gari har azahar ta yi hmm. bai samu ba hmm. to bayan azahar ƙaddara sai zama ɗangote ma sai dai yi fata Allah tsawaita masa rayuwa ya kai azumin baɗi ya yi hmm. amma dai na bana na jiyan nan ba su sha rama ba amma idan yana da abin da zai sai ƙi, da gangan wannan shi kam zai rama wasu malamai sun ce cikin abin da ake lissafa wa iko ba ka da shi amma kana da hanyar da za ka yi ramce kuma kana da hanyar da zaka biya ma'ana mm. hanyar da zaka biya kana da wanda zai iya baka mm. kuma hanyar da zaka biya kana da shi misali ma'aikacin gwamnati mm. sai aka yi delay din albashi da an yi albashi daren sallah zai iya to ba a yi ba amma dai ya tabbata ai dole a na'am eh gaskiya ne to wannan zai iya yin ramshe in ya samu wanda ya bashi da Allah a bani in yi fidda kai kafin azumi kafin albashi masalan wannan zai iya to menene iyakar abin da ake iya yarda cewa wani bai da shi to wannan shi ma abin dubawa gaskiya ne so da da yawa mutane suna fakewa da ba su da abin zakarfi da kai ma baka ci hmm. idan aka aka mace. iya abin da ake cewa ba a da shi hmm. shine mutum ne yana da nauyin iyali biyar a wuyan shi hmm. abin da suke ci shine mudu biyu na abinci sai zamana abin da yake da shi mudu biyu na abincin mm. in na ce mudu irin tiya irin rabin kwano mm. ba mudu irin wancan da muke magana na mudun nabi ba sai a ce misali ciya ɗaya ne abincin gidan shi da shi da mm. iyalin shi sai ya waye gari tiya ɗaya kawai gare shi to kaga ba zai fitar da zakatun da kai dan ba zai ɗauki abin da kuma za su ci ba kawai ya je ya bayar a shayi shi ma yana da bukata dan haka irin wannan ana kidaya shi a wani matsayin wanda ba ya da abu to sai zamana yana da ciya uku abincinsu ciya ɗaya ne mm. su kuma su su biyar ne mm. don haka idan ya fitar da ciya ɗaya na abincinsu na wannan wunin mm. ya rage ciya biyu to shi ku akalla yana buƙatar ciya hudu kafin ya iya masu fudda kai to shi wannan me matsayin shi sai malamai suka ce ya bada iya abin da gare shi sauran an yafe ba. amma kada shi to tunda basu kai na mutum biyar ba ina daidai na mutum biyu bari in fasa duka dan ban da na mutum biyar ba ai dalilin su sun ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza amartukum bi shay'in mm. fa'atu minhu mastata'atu in nace ku yi abu mm. sai kuka duba ba za ku yi yadda na faɗan ba mm. to ku yi gwargwadon yadda za ku yi ya ce ka fidda mutum biyar sai ka duba mutum biyu gare ka sai ce mm. to ba da biyun mm. an yafe uku wannan shine abin da yasa karka wuce gaba ce muhimmiya ina yawan faɗin ta mutane da yawa za ka ga mutum ya iya yi wa yaran shi ɗinkin sallah hmm. ya saya musu takalmin sallah ya musu naman sallah hmm. amma in ka masa maganar zakkar da kai masara tiya uku ko hmm. biyar sai ce wallahi bai da wannan wasa da addini gaskiya ne gaskiya ne Allah ni ina ga da ya kamata hatta naman tun shi naman bai zo a ko ina ba ina nufin ba da wani gurbi a cikin <laughs> shari'a da kace nama ranar sallah ko karkace Allah ka yi hakuri da wannan naman na dubu biyar sauke abin da yake da muhimmanci ka sauke faralinka ka je ka siyo masara da shi kai fi gaskiya amma ka yi ɗinkunan dubu talatin arba'in hmm. ka ci naman dubu goma sha biyu hmm. ko ma fiye da haka ko fiye da haka hmm. ka je ka siyo shinkafa ta dubunnai kuma wai kai baka da kuɗin masara tiya biyar da za ka yi fidda kai wannan wasa da addini a ragi a rarragi a ɗan rage wani abu a samu ai mutane da yawa ne ina ganin kamar suna da iko sun da kansu ba su da iko ne mm. ko mafi yawa akan wa kalla idan kai wa kanka gurbi fa Allah yana barka wani wani ka ayyana kawai kai kawai tallaka ne ni ba zan iya ba ni ba zan sai Allah ya ta barka ba za ka iya ba ka gwada wannan mutum ya janyo kansa kenan yana janyo kanshi mm. ka gwada ka ga budin da Allah zai maka mana ba da mana za ka ga abin da Allah zai bayar ba shi ke bayarwa ba to in ya ce ka bada ai gwada ka yi mm. yanzu babban mutum ne kuna tare da shi babban mutum wanda kake ganin girman shi mai dukiyar gaske naira ka dubu uku a jihu sai wani almajiri ya zo sai ce yana masa bara sai duba shi wallahi ban da kashi mm. mana isa dalla akwai dubu biyu a hannunka mm. yanzu ka ce in na bada dubun nan biyu sauran dubu ɗaya targe maka mm. ka ce ba za ka bashi ba za ka ga da gudu muna ɗauka muna bayarwa in ma duka dubu uku kai in ya ce mala isa akwai dubu biyar a wurinka za ka laliba ka ce mm. wallahi uku ce sai ce to ba shi ka zazzage a jihunka duka saboda wannan alhaji dan ka san yana da abin da zai ma mukafa'a kuma an yi a baya kafin ma wannan to yanzu sai Allah ne ya ce zazzage bayar ka sike wala ka bayar gaskiya Allah saka da alkhairi akan kallahu ana fitar da wasu suna fitar da zakatul fitr wa wato zakar da kai da safi kafin su tafi idi waɗansu kuma suna ce a iya fitarwa ba kafin ranar idi kwarai ya abin yake wato wato wajabcinta hmm. kan a tafi idi yana nufin ba war ba ta zama wajibi ba hmm. ta zama wajibi na riga na yi magana hmm, baya ko daga faduwar rana ji wani kauli ko huduwar in ji wani kauli ko dai karshen ramadan ko kuma an eh, shiga shawar. yawwa amma bada ta tana wajabta kan a tafi idi tunda tambayar baka tambaye na menene hukuncinta bayan an dawo ba eh gaskiya ne to eh. zan amsa abin da ka tambaye ba akar wakalla a bada ta kafin a tafi idi mm. saboda malamai da yawa in sun zo fassara suratul a'ala sabbi mm. sukan fassara daf lahaman ta zakka wa zakara sma rabbihi fa salla mm. suna cewa wannan ana magana ranar idin azumi ka lahaman ta zakka duk wanda yana tashi ranar idi abin da ya fara yi shine fitar da zakatun fitar wa zakara sma rabbihi ya tafi sallar idi ka san a ka'idan tafiya sallar idi wa tukabbirullah ala alama hadaku ana so mutum ya ta kabar bari mm, a hanyar shi na zuwa to shine yi ta wannan zikirin mm. wa zakar sama rabbihi mm. fasalla da ya je masallacin idi ya yanke kabbara zuwa da zuwan liman sai suka yi sallah to wannan mutumin kada abul ya rabauta sai aka malam suka ce in ka lura Allah jera waye zakar ake fara fitarwa sannan zikirorin zuwa idi sannan sallar idi tartiban tartiban mm. to don haka sai aka ce lallai lallai kan a fita idi kuma in ka kalli hikimar farlantawa mm. zaka ga dama an ce a ba wa miskini yadda zai samu yayi idi to ka san kuma da an dawo daga sallar idi ake fara nema abinci mm. to ya kamata tun kan ya fita ka bashi masarar shi ka bashi shinkafan shi ya dan nemi dan ce ne ya tura yara nika kan ya dawo matan gida sun tuka ana dawowa gida shi ma bismillah saboda wadata shi ma shi ya samu to sai wasu malamai suka ce ana iya badawa kafin idi da kwana daya ko kafin idi da kwana biyu ya fita ya halatta eh. duk da wasu suka ce a bari ranar idin dalili eh. idan aka bada kan idi da kwana ɗaya ko kan idi da kwana biyu eh. hikimar da annabi ya ce ogunuhu an su'ali yawmal eid ku hana su bara a ranar ku wadata su yadda ba sai sun yi bara ba sai ka ɗauka sai ka bashi ya ji musalla ya wuya da abinci mm. kana zaton zai aje sai ran sallah cin ya fa zai gaskiya gaskiya to sai ya cinye kafin sallar ranar idi ya za a yi sai fa ya fita nema gaskiya to ashe hikimar bar tabbata ba mm. sai wasu malamai suka ce inda wasu dalilai mm. da zai sa ka iya bayarwa kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu an baka dama amma ba shi aka so ba ka bari ranar sallar kanka tafi ban sallah ce ka bayar tambayar da baka mun ba shine to in ya zo bayan idi fa hmm. in ya zo bayan idi ka rage masa lada ana bayarwa ne kafin idi sai na Abdullahi Abbas ya ce tana zama wajibi ne kafin mu ce tafi idi ya bayar hmm. idan ya dawo daga idi sannan ya bayar fa hiya sadaqatu sadaka sadaqati kawai dai sadaka ce daga sadakoki wani biyan bashi ne na dole ya yi amma ya rage mata lada daga zakatun to a karo kalla alhamdulillah a karo kalla a iya fitarwa da wanda baya nan misali yana wani gari can ma yan su fitar masa anan ya danganta hmm. idan wanda baya nan ne kuma yana da tamyizi yana da wayewa ko kila ma ta kai zai iya wa kanshi hmm. ko kuma ya kai wani gaba to dole sai an kira shi an gaya masa wane za mu yi maka fidda kai. Dan me saboda ita ibada ce. Mm. A wurin malikiya suna tsananta mm. matsalar niyya a ibada. Shi yasa zaka ga sun ma sassaɓa da malamai da yawa akan wasu wasu abubuwa misali kamar mai nafila yabo mai farilla eh. ko mai azhar yabo mai la'asar menene tsananta wasu ne akan diya. suka ce niyya fa wajibi ne kuma da gaskiyar su fa hmm. hadisi na farko da ake koya mana arbona hadisi na islamiyya hmm. Inna a'malu binniyat kowane aiki niyyar shi take taminin me za a ba hmm. mutum gaskiya sai ce to dan niyya dole ka kira wancan mutum ka ce zan fidda maka fidda kai yanzu misali mata ce a gida magidancinta yana halin bulaguro ya tafi fatauci amma suna da kayan abinci ina a inda suke mm. ya yi azumin shi a wani gari ko a wata ƙasa mm. sai za ta fitar da fidda kai da abincin gidansu mm, da yara duka da yara gaba ɗaya in za ta fidda da shi sai ta kira shi a waya mai gida zan fidda ma don ya ɗaura niyya amma idan yaro ne ko ko misali suka ce idan magidancin ne shi kuma a can zai fitar wa iyalan. iyalin da ya san bai bar musu ba anan kuma daman shi ne wajibin ya fitar ba su ba a duk inda yake wannan ko bai faɗa musu ba to abin da nake nufi dai ya halatta wani a wani wuri a fidda masa fidda kai mm. illa iyaka kawai wane ne ya ba dole a sanar da shi kan a fidda mar mm. da wane ne kuma ko ba a sanar da shi ba ta yi to kamar matan nan in za ta fidda mijinta akwai bukatar ta kira shi ta ce to za mu fitar maka da fidda kai a nan cikin abincin gida zaura mm, ka ba sai fitar ba ka fitar ba kuma mm. kai niyya cewa ka yi amma in shi ne zai fitar musu ba dole sai ya sanar da su ba laifi na'am akan kallon mutum ne bai samu yin azumi saboda wani uzuri shi ma sai ya fita zakan nan na fidda kai kwarai da gaske zai oh, fitar saboda in ka kalli hikima ta biyu din wannan sannan sannan hadisin sai na Abdullahi ibn Umar din da ya kawo maganar farad rasulullah sallallahu alaihi zakatul hmm. a sa'an min tamrin wa sa'an min sha'irin zuwa karshen hadisin hmm. da ya ce akan kowane babba da kowane yaro da kowane mace da kowane namiji da hmm. kowane da kowane bawa musulmi bai fudda wanda larurar ta hana shi azumi in dai zarura ta shari'a ce ta hana mutum azumi mm. to zai yi fidda kai duk da haka ko da bai azumi ko ɗaya ba balle ma ya yi wani bai yi wani ba bai yi ko ɗaya ba tunda hikima biyu ne tsoratul lisa'imi mm. wa qawmatul masaki to ko da baka yi azumin ba saboda zarura mm. to ai akwai hikima ta biyu ciyar da miskini ai miskinin su ne to dan haka mutum ko bai yi azumi in dai rishin azumin ba ganganci ne. wanda ya ki da ganganci kaga shi mm, maganar musuluncin nashi ma tambaya ma ake yaya gaskiya ne gaskiya to to dan haka mm. zai fitar mm. in dai larura ce ta shari'a ta bashi damar ajewa kuma ya aji har ramadan ya wuce ko ya ki kaɗan ya aji ko ba yi ba kwata-kwata ba zai fitar da zakatul fitar a kan kallawa kabar idan mutum ba musulmi bane sai zai karɓi musulunci wata kila bai wuce kwana biyu ko ɗaya ma an gama azumi mm. shi ma zai fitar da to kaga samar da khilaf din <laughs> zancen mu na yaushe take zama wajibi eh take zama wajibi idan an dauki kaulin cewa tana zama wajibi mm. daga faduwar rana mm. sai mutum ya musulunta bayan magariba ta ranar idi ba zai fitar Allah akbar sun da an riga wuce wani a wannan bayani lokacin ta zama wajibi baya ciki an rufe kaure ba da shi ba gaskiya ne gaskiya ne an rufe kaure ba da shi ba idan kuma aka ce a'a tana zama wajibi da huduwar alfijir hmm. sai ya musulunta bayan magariba daren idi to zai fidda kai kaga bai azumi ko dai ba hmm. zai fidda kai to to kari akan wannan hmm. sai aka haifi yaro bayan magariba daren idi to idan aka ɗauki fatawar tana zama wajibi daga faɗuwar rana ba za a fita da kai ba za a lissafa da shi ba amma idan aka ɗauki kaulin masu cewa ana tana zama wajibi bayan alfijir to kaga shi ma za a yanzu aka haife shi bayan magariba mm. ko gauda hudar rafijin mm. za a fita masa amma kaulan wahidan mm. da wanda aka haifa kafin faduwar rana na daren idi da wanda ya musulunta kafin faduwar rana na daren idi duk za su zakatu kan rana ta fadi ya musulunta kan rana ta fadi ya zo duniya wannan kaulan wahidan shi yana cikin wanda za a wa zakatu Allah ya saka alkhairi shek ana iya ba wanda ba musulmi ba zakatul fitr a dukkan malamai ni a sani na Abu Hanifa kawai ya ce ahalu zimma kafiran amana da ake zaune da su gari daya ana zaune da su cikin aminci da yarjejeniyar zaman lafiya mm. su ma ranar idi ana iya ba su zakatu. fitar amma in banda shi duk malamai sun ce musulmi kawai ke musulmi kawai akan mm. kallahu eh, zakar kai. ka lissafo abubuwan da ake bayarwa eh, a maimakon mutum ya bada wannan abincin ya iya bada kuɗin to da yawa da yawa na malamai sun tafi ba yi wato wato wato suka ce kowane nau'in dukiya hmm. Allah ya sanya zakka a cikin shi hmm. in kuɗi ne ya sa zakka a cikin kuɗi ya kuma sa mata nisabi 2.5 hmm. idan abinci ne ya sa zakka a ciki ya kuma sanya adadin abin da ake fitarwa in wanda ruwan sama ne ya shayar 10% in wanda kai bar ruwa ne ko noman rani 20 wannan 5% uh, mm. misali kaga percentage din ma ya bambanta mm. idan zakar dabbobi ne mm. shanu nata daban awaki nata daban to manzo Allah da ya zo maganar fidda kai sai ya faɗi abinci tunda abinci aka ce sai mu ɗauki maganar zakar abinci a baya ga manoma zakar kuɗi a baya ga noma percentage ɗin ma daban-daban ne to yaushe annabi idan ya ce abinci sai ka ce to kai kuɗi zaka bari ya zaka bada kuɗin ma tukunna tunda in zakka ce tunda zakka sunanta mm. percentage din abinci a zakka daban yake da percentage din kuɗi mm. to yanzu in ka zo ka ce zaka bada da kuɗi mm. akwai iska tunda annabi shi bai taɓa bayarwa da kuɗi ba kuma bai ci a bayar da kuɗi ba abinci ya faɗa abinci ya faɗa da yawan malamai suka ce da Allah a bar hadisin a yadda yake kawai zakar da kai a bada ta da abinci in kuɗin gare ka siyo abincin ka baya amma wasu malamai suka ce a ba laifi a kimanta yau na yi niyyar zan fitar da zakar da kai daga shinkafa hmm. don haka ina ganin yanzu maimakon in sai shinkafar bari in bada kuɗin mana shi mai sayan shinkafa da zai saya. Hmm. Amma kar ka je ka bashi fewa yara dinki sallah. <laughs> Ya kuma kiyin abincin ya koma barin abincin kuma a ranar. Hmm. Kuma manzo Allah ce a hana su barare a ranar su masu bukata. Dalilin ma ke. Dalilin bayarwar. So gaskiya idan an bada ina so je kawai in ce in an bada da kuɗi kaulin wasu malamai sun ce ta yi hmm. amma dai ba shi aka fi so ba hmm. da manzo Allah abinci ya faɗa hmm. da Allah bar shi abincin ya fi shek idan aka ba mutum wannan zaka fidda kai wataƙila ya sa a yi tara da yawa wannan ya kawo wannan ya kawo da sai ya siyar ya yi daidai to ai nashi ne na'am akawo kalla kawo kalla ba wani matsala kenan ba wani matsala ai nashi ne duk da abin da aka ce gashi an baka mulkin shi 100% da tasarrufin shi gaba ɗaya ya zama naka mm. ba wanda zai baka kuma biyu kai sai ya ga yadda zaka yi mm. tunda aka ce gashi ya zama naka duk daga dama mm. mutum ne ya fitar da zakar fidda kai ya ajiye a gefe zuwa an jima dan awa ɗaya ko fiye da haka ko wani abu ko gobe zai bayar sai barawa ya sace sai ya ƙara fitarwa ya danganta ya yayi wajen ajiyar ya yi sakaci na'am kuma ma ya kamata lokacin bayarwar ne sai ka fidda ya gobe sai aka sace kai mm. da mun lokacin ba bai ba naka aka sace lokacin idi yake zo sai ka sake sai sake bayan washe gari idi dan ka je masallaci sai ka nemo amma ka fitar misali wanda zaka bai wan yana nan mm. sai ka ce bari in bari sai na daga idi mm. sai ya aika masa dan ka dawo sai aka sace kai kai sakaci da ka aika masa gida an sace na wuce gurin da haka sai ka biya na'am amma ka yi iya kokarin ka ka nema wanda zaka kai wa din ka bashi an je gidan baya nan mm. kai kuma kana gaggawa zaka tafi idi ka zo ka aje mm. da niyyar in ya dawo a bashi kila zamanin wayannan ka neme shi a waya wani kana ina mun aika gidanka ka nemi wayan shi baka samu ba mm. ko kuma ai in ce wallahi na fita gidan a rufe ka yi iya muhawalanka sai ka maido gidanka ka kulle ka tafi idi kanka dawo sai aka sace shi kenan shikenan to ka da ka Allahu akbar to alhamdulillah akan kula ana nuna mana lokaci yayi wannan ah, maudu'i da muka tattauna na tabbata masu kallon mu sun ji daɗin abubuwan da aka faɗa kwarai da gaske saboda irin yadda aka yi bayani a buɗe wani sako kake da shi shek ga al'ummar musulmi akan abin da muka tattauna sakon da nake da shi ga al'ummar musulmi shine duk abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma sai alkhairi ya cikin shi kuma al'umman nan ba za ta taɓa yin nasara ba sai ta yi wannan abu duk lokacin da kaga ta shiga wani kunci wannan abin ne ta bari dan haka wannan ibadar ta zakatul fitr mm. musamman na san yadda mutane suke sakaci da ita mm. ana fifita abubuwa kanana mm. wanda ba su da alaƙa ma da ibadar a kanta da haka kiran da nake yi ga al'umma a kula da wannan ibada ta sadaka zakatul fitr amfanin mai azumin ne shi da ya bayar amfanin community din shi ne hmm. kuma wannan yana nuna mana yadda manzon Allah suna yi salama ya ilajin hmm. wato ya magance matsalolin tattalin arziki hmm. ya magan ya yaƙi da fatara a aikace yadda wannan zakokin duka in ka kalla da kafarori yaƙi da fatara ne ana ci amsa daga mawadata ana baiwa masu ƙaramin ƙarfi yaƙi da fatara ne to don haka wannan wajibi ne da ya kamata a kula da shi musamman a irin wannan yanayin da ake ciki a yanzu mm. lallai lallai kowane mutum kuma ina kira na ƙarshe wanda shi Allah ya maita goma shi aka tara masa zakatun fitir ya waye gari kan ya tafi idi baya da abin da zai iya yin zakatun fitir mm. amma wancan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo sai aka tara har ya gama da magana abincin gidan shi har wani abu ya da Allah shi ma ya bayar Kada ya ce zai taskance. ya bayar ya jira bi Allah zai zuwa anjima in ka ce to ai yanzu wannan in na aji zan yi sati daya kaga yanzu idan na bayar kuma nan da gobe ma abincin ya kare in na ce zan fi da yara hmm. to to rike a yi satin daya hmm. bayan satin da in ya kare wa zai baka gaske <laughs> ka yarda Allah zai baka to ka yarda zai baka mana tun da gobe tun da wannan wata ibada ce da yace ai hmm. sannan abu na gaba a ah, kiran da zan yi waɗanda aka fi ba zakatun fitar mm. ji da kyau mm. a masu ƙaramin ƙarfi ƙwarai mm. mabuƙata kar ka ɗauko asnafin zakat waɗanda ake ba zakka ta wajibi ka dankara su a cikin zakatun fitar ba su bane matafiyi yana ciki Al'amili al'amilin alaiha suna ciki muallafatu qulub duk ba sa cikin zakatun fitar suna cikin waccan zakar ta dukiya ta wajibi amma wannan zakatun fitr mabuƙaci kawai wannan ina faɗa saboda a inda na baro a wani abu da na experience duk da iya ɗan ariyan inda nake faɗa a ji, hmm. na yi ƙoƙarin jan hankalin mutane hmm. ƙoƙarin canzawa shine zaka iske ga talaka a makocin gidanka hmm. wanda shi ne Allah ya ce a ba wannan zakarfin da kai ɗin kawai sai a kwashe sai a ce a kai wa lima a kai wa malam wallahi ba wanda ya ce a basu in aka ce a kai wa liman ba dan yana liman ya kamata ba sai in shi ma ya shigo layin mabukata sai dai in yana bukata amma ga talaka a gidanka a kofar gidanka mm. a bakin makwabcinka ka ɗauka ka ce akai wa liman ƙila liman ɗin yana da wata ƴar zakar shi ta wani wani attajiri ya aiko masa wata ƴan miliyan biyu hmm. kawai ka aika masa mudun shinkafa ga talaka baya da ɗan hmm. wallahi bata fita ba wallahi ta fita ba da aka ina so lalle ayi tarkizi akan waɗanda Allah ya ce a baiwa ɗin nan su ake baiwa Allah saka hmm. masha Allah akan kallahu duka duka da nan zamu ne shirin saboda yanayin lokaci muna jinjina da godiya kwarai da gaske kuma madadin Khalifa TV da sauran ma'aikata duka muna ma al'umma musulmi barka da sallah da fatan za a shiga wannan yanayi na sallah lafiya a kuma kammala lafiya muna godiya kwarai gaskiya, assalamu alaikum masu kallon mu duka duka anan muka zo ƙarshen shirin nama wanda muka bayar suna da zakafin da kai wanda muka tattauna abubuwa da dama kwarai da gaske a cikin sa tare da ɗaya daga cikin jagororin addinin musulunci kuma limamin masallacin juma'a da ke gishiri ka tafi a nan babban birnin tarayya abuja wato sheikh munir adam koza wanda kun ji irin bayanin da yayi yi wanda yake na tabbata musamman bayanin sa na karshe-karshe.